من الشيطان الرجيم من همزه ورفضه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحسن ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da nufinsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a goma sha tara a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 24 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لما شاهد زكريا من كرامات الله لمريم أنها تعتى بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ذكر أن الله تعالى قد يؤتي ما شاء لمن يشاء على خير نظام السنن الكونية فكبر سنه وحكم امرأته لا يمنعان أن يؤتيه الله ولدا فسأل ربه فسأل ربه الولد فاستجاب له ربه فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم يصلي في المحراب قائلة إن الله يبشرك بولد اسمه يحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله يريد أنه يصدق بعيسى بن مريم ويكون على نهجه لأن عيسى هو الكلمة إذ كان بقول الله تعالى قل فكان عيسى بكن ووصفه بأنه سيدا ذو حلم وعلم وتقيا وعصورا لا يأتي النساء ونبي من الصالحين وانجي تبارك وتعالى lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya ga irin karamar da Allah subhanahu wa ta'ala yewana na Maryam alaihi cewa ana zuwa mata ana bata ‘ya'yan itace na kayan marmari wanda sai a lokacin zafi ake samun su a lokacin zafi bishiyarsu take nina a samar da ‘ya'yan sai ga shi an kamata su a cikin lokacin sanyi ko kuma lokacin sanyi a kamata ‘ya'yan itace na kayan marmari wanda sai a lokacin zafi ake samun su. ma'ana irin wannan canji da wannan karama sai annabi zakariya alaihi salam ya gano ya faɗaka ya fahimci cewa Allah yana bayar da abin da ya nufa ya ga dama ga wanda ya ga dama ba tare da irin tsarin da ya tsara a duniya ba ko ma saɓanin haka wannan bai gagaru ubangiji ba da haka sai ya fahimci yanzu ɗanbin shekarunsa ya doshi shekara ɗari da kuma kasancewar matarsa ta aure shekara tamanin ba ta taɓa haihuwa ba shi ma bai taɓa samun ɗa ba sai ga cewa waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana tsawon shekarunsa da tsufansa da rashin haihuwar matarsa wannan ba zai hana in ya roƙi Allah ya ba shi ɗa ba Allah ya ba shi ɗa ko ta kan wannan mata ta sa gyatima ne. da haka ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan da shine ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana yace hunalika da'a ya rabba ai hunalika hadha ismu al-isharati ilal al-makan al-allama Sheikh Muhammad Salih ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ahkamul qur'an yake cewa cikin tafsirin wannan aya tafsiru tafsirul qur'an kai cikin tafsirin na tafsirul qur'an cewa hunalika da zakariya rabba sai ce hunalika haza ismu isharatin ilal makan wannan suna ne na ishara na nuni zuwa bigire kamar ka ce wancan gurin shine ma'ana hunalika yace wallamu lil lami ɗin tana ishara zuwa ga nisa walkafu kafu yace harfu shi kuma harafi ne na jawabi ya'ani fi zalika zaman Ka kace nan a wannan wuri. ko kuma nan a wannan zamani wal isharatu huna yahtamilu an takunu liz zaman aw fi zaman isharar tana nuna cewa ta wannan zamani ma'ana a wannan zamani ko kuma lokacin wannan zamani ko ya tamiru an ta kuna lilmakan ko kuma tana iya zama hunalika ta bigiran ko gurin ai hunalika ai fil makalin lazi huwa mihrabu maryam ko a wannan gurin wanda yake shine mihraba dakin da na maryam maryamu take wato ibada ko bautar Allah subhanahu wa ta'ala nan wurin wannan lokacin shi zakariya alaihissalam nan take da arabahu ya daga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da yana tunanin shekarunsa da na matarsa sun shige su samu ‘ya'ya ko su samu zuri'a ko su samu haihuwa saboda shekaru sun cin masa shekaru sun yi nisa ita ma matar dama can ba karara ce ba ta haihuwa amma ganin wannan karama da Allah yi wa Maryam alaihassalam sai fahimci cewa Allah ne wannan babu abin da yake gagararsa don haka duk abin da wato za ka bukata kai bawa kai mutum wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala abubuwa guda biyu za ka kalla na farko dai kasancewa Allah maɗaukakin sarki babu abin da yake gagararsa da haka cikin ka ko abin sarka ko abin da za ka roƙa ko ka nemi Allah ya baka sannan na biyu ya zama roƙon da za ka yi babu da'i a cikinsa ma'ana babu ƙetare iyaka bai shige sunan Ubangiji ba bai shige abin da Allah ya shar'anta ko yake yi wa bayansa ba tare da cewa ba abin da ba zai yi ga Allah ba babu shi hu ala kulle shaidin kadi ce shi mai cikakken iko ne akan dukkan komai to kai in ka yi addu'a akwai wato na farko bukatar ka abin da kake so na farko ya zama ya yi daidai da shari'a ko miye na biyu ya zama babu itida'i cikin addu'a Shirya gona da iri misali ka daga hannu Shirya gona da iri a cikin addu'a Shirya ka daga hannu shekarunka tamanin sai ka ce Allah ya mai da kai ɗan shekara goma sha biyar wannan Allah bai sunanta wannan a duniya ga bayansa ba ba wai zai gagar ubangiji ba ne amma bai sunanta yin hakan ba da haka wannan addu'a da kai sunanta ita da'i ƙetare iyaka sunanta ta'addanci don karo ga Allah ba wai abinda ba zai abinda bai sunanta yi haka a duniya ba ko kuma ka roƙi Allah don ka sha ƙata rawani ka ce Allah ya mai da kai annabi wannan ma ita da'i ne cikin addu'a Allah ya rufe annabta da manzanta da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka irin waɗannan abubuwa wato na ƙetare iyaka su ne ba za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wai don ba zai iya yi ba don bai shar'anta ba bai sunanta haka ba hikimarsa ba ta hukunta haka ba da haka zakariya alaihissalam sai ga ashe shekaru da kuma rashin haihuwar matarsa wannan ba su zama dalilin da zai hana shi ya roƙi Allah ya ba shi ɗaba kuma ya ba shi inda yana kallon waɗannan a matsayin dalili cewa wato ga shekaru sun cin masa ga matarsa ba ta haihuwa ita ma ta sami shekaru dalilai ne da za su hana shi samun haihuwa sai ga a'a ai wannan a wajen ubangiji ba dalilan da za su hana shi samun haihuwa ba ne da haka da ya ga wannan karama sai ta daɗa ƙarfafa masa gwiwa yanzu ga kayan marmari na gidan aljanna an kawo wannan baiwar Allah Maryamu alaihassalam wanda babu su a duniya Allah ya turo mala'ika da gida aljanna ya kamata Allahn da ya haka ashe yana iya bewa zakariya ɗa ko ‘ya'ya ko ‘ya'ya da jikoki ba tare da kallon shekarunsa ba ko rashin haihuwar matarsa shi ne nan take hunalika nan a wannan wuri ko a wannan zamani ko a wannan lokaci Da a zakariya rabba sai annabi zakariya alaihi salam ya roƙi allah maɗaukakin sarki ya roƙi mahaliccinsa cikin addu'ar sai ce rabbi harli min ladunka zurriyatan ba. ya ce ya Allah habili ka bani ma'ana hiba ka yi mai kyauta aka ce hiba ita ce kyauta akwai kyauta akwai hadaya akwai sadaka shi wanda ya maka sadaka akwai baka sadaka ni yake so ya samu ko ba ya son ya samu komai lada yake so wanda ya maka kyauta fa me yake son ya samu lada sadaka lada kyauta lada karama masa to yadda ba kyauta ba hadaya ba kenan hadaya kyauta ce ta girmamawa don ka samu kusaci da wanda kai wa kyauta ma'ana ka samu kusantarsa ta hanyar samun ƙaunarsa ta zama ɗaya daga cikin wato mutanensa sai ka kawo masa wata kyauta kyautar ba wai ta fi karfin ba zai iya ba ba wai sai abin da ba zai iya siya ba ko ba zai iya yi ba ko ba zai iya samu ba gwargwadon abin da take iya ka yi kyauta don neman kusaci wato ga wanda ka yi wa kyauta ita kuma hiba wato kamar baiwa ce ka bewa mutum wani abu na falala don haka sai ya ce rabbi hamili Allah ta bani ma'ana habili a atini ka bani Allah ga hannayena na tara ka bani me yake son a bashi sai ya ce zurriyatan tayyiba sai ya ce zuri'a kuma mai tsarki kaga bai tsaya roƙon ɗaɗe ba ai auladan a salihina salihina sa sai ta haɗa yana neman ‘ya'ya mai wa'an matsa gaba da jikoki duk sun shigo zuri'a salihai amma sai kira su tayyiba waɗanda suke masu tsarki ba ‘ya'yan da za su zama na ana ɗaƙai ba ko ‘ya'yan Allah ya isa ko ‘ya'yan da za a yi kirna sha da su a a tsayi waɗanda suke wato salihai masu tsarki mutanen kirki wanda za su amfani kansu su amfani al'ummar da suke rayuwa a cikinsu sai ƙarƙare addu'arsa ya ce in naka sami addu'a ya Allah maɗaukakin sarki kai sami addu'a ne wato kai mai jin addu'a ne rabbi habli dai wannan addu'a yace ka bani ubangiji ka bani min aimin ay min indika kenan daga wajenka zurriyatan ba, sannan ya ƙarƙare addu'arsa ya ce yace innaka sami addu'a. ubangiji kai mai jin addu'a ne kai mai jin kira ne kuma mai ansa kira kana jin addu'ar bayinka kana jin kiransu kana jin bukatarsu kuma kana ansa musu da haka sai ya addu'a tare da yaƙinin Allah ya ji shi kuma zai ansa ba irin addu'ar bahaushe ya yi ba kai addu'a ka raba ƙafa biyu ga shi don dai to mun yi addu'ar Allah ko ka ansa to Allah ka ansa Allah ne ka ansa wai ba shi da ma tabbas sai da umar ya ce abubuwa ne guda biyu ɗaya aka ɗora min ɗaya ba ɗora min ba ya ce wanda aka ɗora min shi ne damuwata shi nake yi shi ne addu'a ita aka ɗora min in yi addu'a roƙi Allah amma Allah zai karɓa ba zai karɓa ba wannan ba damuwata ba ne aikin Allah ne kaga yanzu ka yi addu'a kuma ka tsaya kana Allah zai karɓa ko wa ya ce ka shiga damuwar Allah ka yi addu'a manzan Allah ya ce ɗanu'ullaha wa an tun mutu nuna bil ijaba kurokwai addu'a kuna da ne Allah zai ansa ka ce tabbas Allah zai ansa maka kuma addu'ar da Allah ya ansa wato ba wai abin da mutum yake so sai kaga Allah ba ka ce Allah ya ansa addu'arka ba ita addu'a tana da tasiri a ɗayan hanyoyi guda uku Allah yakan ansa ta ta ɗayan hanyoyi guda uku hanya ta farko ta ce hanyar da kowane mai addu'a ya sani ya addu'a ya roƙi Allah ce Allah abin ka za a yi man ka za a yi man ka za Allah ya ba shi ka za ɗin ko fiye da abin da ya roƙa wannan kowa ya sani ce Allah ya ansa addu'a ta Allah ya ansa addu'ar mu ya yi mana ka za ya ba mu ka za wannan ita ce hanyar ansa addu'a ta ɗaya hanyar ansa addu'a ta biyu ka yi addu'a Allah yi maka kaza ya ba ka kaza wannan kaza ɗin da ka roƙa Allah ya maka ya baka bayi maka ba amma akwai wani bala'i da ya taso zai tunkaro ka na wani mummuna haɗari ko wani bala'i ko wata masifa sakamakon addu'an nan taka sai addu'an nan ta tafi sama ta haɗu da wannan bala'i da zai sauka gare ka ta dake shi ta tarwatsa shi ya zamanto bai ma sauka ba ko ya sauka da saukin yadda baka cutu ba addu'a ta yi aiki ko ba ta yi aiki ba ta yi aiki ka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa addu'arka amma ba ta hanyar baka kaza ba ta hanyar tsare maka wata babbar musiba ko wani bala'i dan a ta sahu zai kwashe ka ga kare kariya ba sha biyu kai wajen tsallaka titi da kai addu'a Allah ya tsare aka yaki gefen babban ka ta yage ka tsallake ka sha ai addu'a ta yi tasiri ba kare ya sha biyu ba ko bince aka tsira ai an ta yi tasiri kagar addu'a ta yi fa'ida ta yi amfani kenan fa'idar addu'a ko amfanin ta na uku ka yi addu'a Allah bai baka wannan bukata ba kuma ba ta tsare maka wani bala'i ba mataki na uku Allah ya taskace maka wannan addu'a ranar tashin alƙiyama an zo ba ka lada a baka wani katafaren lada wanda ba ka taɓa zato ba ko tunani ka yi tambaya ya Allah wani aiki ne aka ban wannan Allah ya ce wannan aiki addu'ar ka ce ta rana kaza da kaza a wuri kaza kan bukata kaza da ban biya maka ba na ajiye maka ita wannan shi ne sakamakonta sai bawa ya ce ya Allah me yasa ma annai ake ansawa ai da irin wannan tabbobin a rika ajewa ma a rika ajewa ana hana ana hana da alemin kememe in ne addu'ar in ji shiru in ji asalansa a bani a yau daga shi addu'a tana da tasiri don karka yi addu'a kada kada to muna ɗan muna ta addu'a har yanzu ne Allah bai ansa ba waye gaya maka ka san me ya tinkaro ka na bala'i Allah ya kawar da shi ko ya zo da sauƙi ko ba bai sauka ba baka san wannan ba ka san me Allah ya taskace maka akan wannan addu'a baka san wannan ba to dan me zaka tsaya kana gashi nan dai muna ta addu'a abin da har yanzu har yanzu dai ba cin ba biyan buka musamman a ce waɗansu ƴan kwabbanka ne suka makale a shiga addu'a taimaka da addu'a abin da yau gashi wasa-wasa wata ɗaya biyu yau shekara uku an tafi kaza kaza a'a baka san abin da Allah ya tsare maka da wannan addu'a ba baka san aikin da ta yi maka ba ko baka san tasirin da za ta yi maka ba don haka ba aikinka ba ne kai mai addu'a ba in ka yi addu'a ka zo kana mita kana ta mita to gashi yanzu Allah kana wa Allah mita kana wa Allah ta to yanzu Allah dai addu'an nan dai gashi har yanzu baka karba ba waye maka wahayi yace bai karba ba kana da dalilin bai karba ba ka san ya faru akan ka ko zai faru aka kawo maka da shi amma ka zo kai ta mita kai ta mita kai ta wani mutum wai zai aure aka ce to ga wancan nan bazawara tana da kirki sai dai mita tana da ninta tsiya ce ba komai ɗan mita ba sai an yi laifi ba ɗan da yana kwanci a ɗaki sai ta leko za ta ɗan huta ta shiga ban ɗaki sai ce wane ne ta ce ni ce sai ce a ah, to ta ɗan huta ta shiga ban ɗaki ta tafi tana shiga ban ɗaki mm, wai yanzu so ɗan huta wai wani wace ci gajin shi wai wani ci ta kaɗai abin ta gama ta fito tana alwala ta kurkura baki ta tofar kaji shi wai wani wace ce ni ce ba wai wani wace ce ta je ta tayar da sallah tana ce assalamu alaikum ka ji mai gidan na wai wani wace ce ni din nan kamar aka ji ma rana ta yi sabiya ta yi oh, ina jan ka wai wani wace ce to kai ji kina sake kina ni zafi nan cewa tana huta Allah ya ce fanadatu al wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mun ji yayi addu'a ya roki Allah kuma ya roki Allah zuri'a kuma tayyiba saliha ya roki Allah da cewa mai jin kirare mai jin addu'a ne yayi kuma addu'a ya zo yana sallah fil mihrab wurin da yake salla, ko gurin da yake masallaci ko wurin salla fanadatul mala'ika sai mala'iku suka kira shi suka gaya masa ce annallaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min suka ce lalle Allah subhanahu wata'ala yanayi maka albishirin ji waɗannan mala'iku ka bi waladin ismuhu yahya yana yi maka albishir da wani ɗa sunansa ya'ya. ma'ana sunan wannan ɗa gashi da Allah zai baka ka ga sunansa sunan da za a sa masa yahaya shine yahayan farko a duniya wannan an yi irabinsa a language ko a yare na ibraniyanci shine suke cewa yohanna shine aka yi irabinsa a larabci ya koma ma'ana wato ya zama wato yahaya ma'ana yahaya wanda zai rayu cewa wannan ɗa zai rayu Allah yana yi maka albishir da wannan ɗa mai suna ma'ana yahaya. wanda yake wato zai rayu shi ne larabawa suka yi li'irabinsa kenan da siga ta mudari a maimakon yohanna sai suka ce yahya ma'ana sa yahya ai zai rayu kenan aka yi li'irabinsa da siga ta mudari ma'ana yahaya. cewa allah maɗaukakin sarki kuma ya gaya masa aqidar wannan da musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata kalma daga wajen Allah shine Isa alaihi salam ma'ana wannan da zai gaskata Isa alaihi salam dama mahaifiyar Isa dar uwa ce wajen mahaifiyar wannan da naka idan zo kuma zai gaskata wato isa ibn maryama zai rayu akan tafarkinsa akan hanyarsa akan aqidarsa shine wato kalimatin minalla saboda Allah madaukakin sarki ya halicce shi da kalimatu kun fakana isa bi kun domin Allah madaukakin sarki in kaje cikin wannan sura kan aya ta 60 zaka ga Allah subhanahu Ta'ala yana cewa masala Isa inda عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال na hukun فيكون ubangiji ya ce lalle misalin isa alaihissalam yana gaya waɗanda suka allantar da shi ko suka ce shi ɗane ga Allah Allah ya ce ai misalin isa a wajen Allah kamar misalin adamu ne alaihissalam Allah ya halicci adamu da hannunsa ya ce da shi kun fakana adamu bi ƙaunin lahikun haka isa shi ma kana bi ƙaunin lahikun illa iyaka an yi adamu ba uwa ba uba aka yi isa da uwa babu uba duk wannan sunna ce daga cikin sunnonin halittar Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna maka shi ala kulli shay'in ne kadi. mai cikakken iko ne akan dukkan komai cewa ubangiji da ya halicci adam sai halicce shi ba uwa ba uba aka nuna maka ashe halitta Allah yana iya yin halittar bayinsa ‘yan adam in ya ga dama ba sai ta hanyar uwa ko ta hanyar uba ba sai aka halicci kuma shi adam ɗin matarsa sai aka halicce ta ta hanyar shi adam ɗin ta ƙashin haƙarƙarinsa ta hanyar uba ba uwa kaga an samu number one an wato adamu ba uwa ba uwa an yi matarsa hawa ta hanyar uba babu uwa sai kuma aka yi isa alaihi salam a lamba ta uku ta hanyar shi kuma uwa babu uba sauran kuma mutanen duniya gabaki daya sai aka tsayar da sunna guda daya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Allah ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ko sauran mutane sai aka yi ku ta hanyar wato mace da namiji kenan ta hanyar wato mata da maza sai ubangiji sai tsayar da wannan sunnar ya tabbatar da ita cikin wato halitta don haka Allah yayi yi wa wato sayyiduna zakariya alaihi salam albishir ɗin zai samu ɗaya haya wanda yake kuma zai gaskata wato nubuwa da annabta ta isa alaihi salam sai kuma aka faɗi sifofinsa Allah ya ce wa sayyidan wa asuran wa nabiyan min as-salihin Allah ya sifanta shi da waɗannan wato sifofi ya ce wa sayyidan shi shugaba ne jagora ne kuma mai haƙuri kuma mai taƙawa mai taƙawa mai haƙuri mai taƙawa sannan sai ya ce wa hasuran sannan kuma shi ma'ana hasur malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a kan ma'ana hasur mafi misali daga cikinta wasu suka ce hasuran suka ce kana annahu kanan ma'asuman min alfawahishi an yi masa isma da kariya daga aikata alfasha baya zina baya aikin asha baya aikata abin da yake kazanta ma'asuman min al-fawahish wal qahurat suka ce wa khairu mani zalika min tazwijin nisa'il halal wannan kuma ba ana nufin ya ana shi yayi aure ya auri mata na halal kuma ya samu ƴaƴa da zuri'a da su musamman idan ka duba addu'ar babansa da ya yi a zuri'a ya nema zuri'a ta hada da ‘ya'ya hadda jikoki ba ta tsaya kan ‘ya'ya ba ta hada hadda wato jikoki kenan shi ne sayi da tsura sai ce kuma wada biyan sannan kuma shi ma annabi ne cewa mina salihina kuma yana cikin salihai a nan to sai mu koma ayar da ta nuna mana martabobin mutane matsayinsu a duniya martaba ce guda hudu a wajen Allah kada ka rasa ɗaya daga cikinsu sai ka koma cikin suratun nisa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wanda ya da'a ga Allah ya kadaita shi da ibada yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi farkin manzan Allah sai Allah ya ce ma'an nabiyina waɗanda suka yi haka ma'an nabiyina suna tare da annabawa ma'ana annabawa da manzanni ranar tashin alkiyama matsayinsu wurin da za su samu kansu suna tare da annabawa idan aka ko taro aka yi na duniya inda aka tara manyan baƙi, shugaban ƙasa ya zo gwamnoni suka zo aka ce kujerarka da ka zauna tana daga cikin kujerar da shugaban ƙasa da gwamnoni cikin inuwar da suka zauna kai ma nan kujerarka take a za ka ga kujerarka tana babbar inuwa kenan tana inuwar manyan mutane aka ce to ranar tashin alkiyama wanda suka yi ɗa'a ga Allah da manzansa ma'annabiyina suna daga cikin inuwa tare da annabawa annabawa a nan tare da wato annabawa da Mazzani, wasu siddiƙi tare da siddiƙai siddiƙai irin su na abubakar da siddiƙ wanda ainihin wato tun ranar da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shakka ko kokwanto ba cikin lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har na umar yake cewa wato cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato sai duna abubakar bai fi sauran mutanen da yawan sallah ko azumi ko zakka ko sadaka ba amma ya fi su da wani abu wanda ya fada a zuciyarsa wanda wannan abu da ya shiga zuciyarsa shi ne imani duna umar ya ce da za a ɗauki duk imanin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sa a tafin sikeli a auna a ɗauki imanin duna abubakar shi kaɗai a ɗora a tafin sikeli na ɗaya sai tafin ne da sai aka ɗora imanin duna abubakar shi kaɗai ya rinjayi imanin dukkan al'umma a nauyi saboda wato gaskata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai misalai da yawa akan haka to cewa kana tare da irin wannan magaskata irin sayyiduna abubakar da kuma magaskata irin ita kanta maryam wanda Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin ta gaskata maganar ubangijinta sai malaman tafsiri suka ce ai lokacin da Allah ya bata da isa alaihi salam ba ta yi wasu tambayoyi ba ko me yasa ko yaya ta karɓa nan take ta karɓi abin da Allah ya hukunta mata ko ya ba ta na wannan samun ɗa ba tare da aure ko miji ba don haka wanda ya imani da Allah yana cikin inuwar waɗannan mutane wato annabawa a martaba ta ɗaya a daraja ta biyu siddiƙai a daraja ta uku sai suwa wa shuhada su ne ma'ana wanda suka yi shahada a fagen fama ko kuma sun tsara shahada a nan da cewa malamai ma'abuta ilimi wanda suka san aƙida suna cikin shuhada'u saboda faɗar ubangiji da muka karanta ta wuce cikin wannan sura ita ce ne kun karanta wata aya Allah ya kafa shaida da kansa da mala'iku da kuma malamai ita ce mai shahidan mahu annahu la ilaha illahuwa Allah ya kafa shaida da kansa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi ya kafa shaida irin wannan da kansa da mala'iku na biyu ya hukunta da wato turin ilmi ma'abuta ilmi malamai cewa su ne suna cikin shuhada a martaba na uku sai martaba na hudu sai ya ce salihi da sauran farar hula sauran gamagaran mutane bayan Allah wanda su ba annabawa ba ne ba siddiƙai ba ne ba shahidai ba ne amma muminai ne farar hula farar hula ire-irenmu ire-irenku da ire-irenmu da sauransu wanda su ba waɗancan ba ne wato su ne wato suna cikin abu to a nan sai muka ga dalilin wannan Allah da ya bewa wannan manzo ya haya ya masa suna ya haya ya ce kuma shugaba ne mai haƙuri ya ce hasuran wanda baya aikata alfasha baya aikin asha baya fada cikin ƙazanta ya ce wa nabiyan kuma annabi ne sai ce kuma wa minas salihina da annabi da annabi aka ce kuma yana cikin salihai shin yanzu ranka aka rage masa ko ƙara masa aka yi da annabi da salihi wane ne a gaba a ran a daraja waye a gaba annabi aka ce annabi kuma yan cikin salihai to yanzu ya aka yi ya za ka yi eh eh an ƙara masa an ce annabi kuma cikin salihai eh ce ka zo cikin manyan mutane kuma ga ka a cikin yaku bayi ya za a yi kenan wa biyan minas na kuma annabi ne aka ce kuma yana cikin salihai kamar kenan rago masa daraja aka yi to yaya za mu fahimci wannan don da dai salihai farar huda kowa da kowa ana son ya zama salihi in baka zama salihi baka zama daga yau daga yanzu ka zama salihi kai ma ka samu wancan rank ɗin ka samu wancan matsayin ka ce annabi kuma yana cikin salihai kenan ya za a yi kenan eh <clears throat> ya za a yi salihan suka fi annabi kenan ko annabawa to ya za a yi kuma kenan eh da abu ɗaya ne to bi ne tun da kai salihi ne ba annabi ba saga bi ne kenan ya eh, sai ka koma ayar alqur'ani alkur'ani ya baka amsa alkur'ani yana fassara alkur'ani annabi yusuf alaihi salam bayan ya samu kansa da duk abin ya same shi na matsaloli tun daga jefa shiriji ya fitowa da shi har sayar da shi da aka yi har rayuwar da ya kira azizu misra har inda aka kai shi kurkuku da shekarun da ya yi da inda ya dawo ya samu makami ya zama prime minista da inda ‘yan uwansa suka zo suka sadu da shi inda ya tura suka zo da iyayensa doguwar kissa sai uba sai annabi yusuf alaihi salam sai bayan duk waɗannan abubuwa da allah ya yi masa wato shekaru sun taho rayuwa ta taho karewa annabi yusuf alaihi salam sai daga hannu yayi addu'a yace me yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadisi fatir as-samawati wal-ard tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin sai yace rabbi qad ataitani min al-mulki Allah ta ba da wani abu na mulki ma'ana ya zama prime minister a ƙasar misra a wannan lokaci yi ta min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil a ahadith ka bani fassara sanin mafarkai ma'ana Allah ya bashi annabta da manzanta kenan yace sai yayi me yace tawaffani musliman Allah kai ne fatiris samawati wal kai ka kaki sammai da sai daga babu zuwa akwai kai su sai ya ce tawaffani musliman ka an tawali kai ka ne ka jibinci lamari na tun daga haihuwa har inda ya samu kansa matsalolin da ya fada har fita ubangiji ne ya jibinci lamarinsa har inda ya zo inda ya zo har inda ya zama abin da ya zo sai ce tawaffani musliman Allah ka aishi ta ina mai sallamawa gare ka sai ce wa alhaikani bis salihina dan me bai ce wa alhiqni bil anbiya'i ba ka riskar da ni da cikin salihai bai ce cikin annabawa ba sai kaga ana ai as-salihina ka dauki wannan as-salihina da waccan as-salihina wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kalmar salihina anan duk tana daukan al-anbiya'i cewa annabawa akwai wanda ya annabawa salahi ai salahu shine ma'ana gyaruwa gyararru an ce wane salihi ne a hausance an ce wane gararre ne ko wane mutumin kirki ne kowa da mai nagarta ne in ka ce gyararre ko mutumin kirki ko mai nagarta akwai wanda ya fi annabawa nagarta a sifa ta nagarta babu ai wasayidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin nabiyyan min al-anbiya'i saboda anbiya ga ahlus salahi ne ma'abuta salahi ne shi ma can da yace tawaffani musliman wa adhiqni bis salihin bil anbiya'i kenan kaga kalmar salahi anan bata fita daga دائرة وات الأنبياء مكينا نعم قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار نعم من جاء آية تتقباتا annabi zakariya yana sallah a masallaci ko a wurin da yake ibada sai mala'iku Allah ya turo mala'iku suka yi masa albishir da zai samu ɗa abin da ya roƙi Allah ɗin nan ya bashi ɗa ne kuma namiji kuma sunansa ya haya kuma mai imani wanda zai ba da gaskiya da annabi isa salam. kuma shugaba ne kuma mai haƙuri mai juriya wanda yake annabi ne kuma cikin salihai yanzu an masa albishir wato fiye da ɗaya waɗannan mala'iku suka yi masa albishir da samun ɗa sannan suka gaya masa a nagarta a fagen wannan ɗa wato shi ma jagora ne annabi ne sannan kuma mai bin annabi ne wanda ya tarar tare da shi ma'ana mai gaskata abin da Allah ya ne cikin halittar annar Isa alaihi salam da kuma imani da shi wannan wato albishir da ya samu ko waɗansu malamin tafsiri sai suka ce sai shedan ya zo masa aka ce ya zo masa ko ya jefa masa a zuciya cewa na farko shedan ya zo masa a zuciya cewa yaya zai ya gane in matarsa ta sami ciki kafin haka sai ya sake addu'a ya ce rabbi Allah ya kuna ne mu gashi an ce zai samu ɗa amma ta ya zai samu ɗa ko ta wace hanya zai samu ɗa shin aure zai sake ko kuma da wannan matar kaga zai game Allah zai yi masa akan wannan an ya kula ne hulamun ya za ce ina da ɗafo na haifuka wa ƙarfa da ganiyar kibahu ga shi ainihin wato girma ya kama ni da wata aya cikin suratun kafin ya ce washta ala ra'su shayba biyu a akun bi ya rabbi wasu yace washta shai ba? Ya ce wato kai wato furfura ta kunyo sai kawo ma'ana abinda ake kira ishti'al shine kamar idan aka keta ashana wuta ta kama wannan wutar da ta kama daga kan ashana shi ake kira ishti'al sai ya fassara farin gashin kansa da ishti'ali kamar kunnuwar ashana ya ce gashi wato kai na furfura ta kunno kan yayi fari fat yaya za a in samu ɗa wa ƙad ganiyar kibaru na kai matsayin da na kai wato na girma na shekaru wa mara'ati aqil ta ta kuma bayan shekaru kuma ita ma bakarara ce ba ta haihuwa qala sai waɗannan mala'iku suka ce kazalika Allahu yaf'alu ma ya sha'u ai haka abinda Allah yake yin abinda ya nufa ya ga dama duk abin da Allah ya nufa ya ga dama innahu ne ala kulli shay'in qadir to sai ya ji sha'awa ya ji shauki anan ne malaman tafsiri suka ce sai shedan ya jefa masa ko ya zo masa ko ya jefa masa cewa yaya za a yi ba a wannan shekaru matarsa ta samu ciki ta haihu sai ke son ya gane ya za a yi idan matar ta samu ciki ya san tana da ciki tunda ba asibiti za ta ayi yi sikanin ba babu asibitin da za a je a yi sikanin a ce tana da ciki babu wato zuwa awon ciki a wannan lokaci bare a ce ya ce tura ta asibiti ta je a yi sikanin ko a yi awon ciki a gano tana da ciki kuma wata nawa ƙala sai ce rabbi ji alli aya Allah ka samu wata alama da zan gane kaga ya nemi Allah ya masa sukanin din da zai gane tana da ciki ai ya gane tana da ciki sai ce rabbij alli aya Allah ka samu wata alama da zan gane wannan matata wata samu ciki dan yayi me kenan dan ayi biki ayi fati ayi rawa a rakashe a more dan me kenan yake son wannan eh don ya ci gaba da jaddada godiya ga Allah dama shi mai godiya ne ga Allah don ya ci gaba ya ɗora ga godewa ni'imar Allah sai ya ci a sa masa aya sai aka ce ayatu ka za a sa maka aya alama ita ce Allah kalliman nasa salasa ta ayyabin daga ran da matarka ta samu ciki har tsawon kwana uku ka zai rufe ba za ka in kana son kai magana da mutum yacce kake yi tun da kai ba kurma ba ne ba bebe ba ne malami ne kana karantar da al'umma za ka yi magana a ji amma za ka samu tsawon kwana uku ba za ka iya magana da kowa ba illa ramzan duk wanda kake son kai magana da shi sai dai ka yi magana irin wato irin ta kurma ita ce ramzu ita ce ishara irin maganar da ake wa kurma ana son ya zo ya za a yi masa sai a ya fito shi ko a ɗaga hannu a ya fito shi a ce zo in ana son ya tafi shi ma a ɗaga hannu a nuna masa ya tafi in ana son ya zauna a ɗaga hannu a nuna masa a yi ƙasa-ƙasa da hannu zauna to wanda ita ake kira ramzu cewa ba za ta iya magana da mutane irin wacce ka saba kake yi ba ka ce zo ya ka yi kaza ka za a yi kaza wannan kwana uku bakin ka zai rufe sai dai rabutu sai dai ishara don haka sai annabi zakariya bayan matarsa ta sami ciki tsawon kwana uku sai gashi baya wannan magana illa rams sai dai ishara wato da hannu ya ce aje a yi kaza ko a bar kaza amma abin da ya shafi tun daga sallah da azkarun da yake yi wannan kuma duk bakinsa yana yi domin Allah ya ce wazkur rabbaka kasira ka ambaci ubangijinka da yawa da me zai ambaci ubangiji in baki ya rufe daga ba yace zai kenan ashe abin da ya shafi al yin sallah da kuma azkarun da yake wuridin da yake da zikirin da yake da addu'o'in da yake duk wannan suna yiwa kamar yadda suke wazkur rabbaka kasira ubangiji yace ka ambaci ubangijin ubangijinka ambato mai yawa wasabbih kai tasbihi bil ashiyi lokacin sallar magruba isha wal ibkar da kuma sallar asuba har zuwa azhar al asr kai wannan wato salloli a kuma wannan lokuta wato kai sallar farkon wato futu'a farkon wuni wace sallah ake farkon wuni ko babu sallah farkon wuni azhar ko la'asar azhar farkon wuni ake yin ta na ce ɗan'un asuba yawa farkon ketowar wurin wannan rana wace sallah za ka yi asuba za ka yi da ce farkon ketowar wurin wannan rana azhar ai sai bayan ma rana tashi da tsakiya kaga ta zama farkon wuni ba ka gani ita ce al-ibkaru kenan sallar asuba al-ashi kuma sallar yammaci ko ka ce sallolin yammaci azhar la'asar magruba isha'i al-ibkaru kuma sallar asuba kai ma'ana kai wanda ambatan ubangiji safa da yamma wato shine sai malaman tafsiri suka ce ashe ambatan ubangiji ba dauke ba bawa da yin ambatan ubangiji da sallah a kowane hali yake ba a kowane yanayi ko da lafiya ko ba lafiya ga sai a ce yanzu kwana uku ba za ka yi magana ba je ka kwanta ka huta ka daina yanzu azkaru ka daina salati ka daina kaza amma sai ba aka umarce shi yayi haka har a fagen yaƙi an shiga fagen yaƙi ana fafatawa Allah bai ɗauke wa muminai barin yin azkaru a wannan lokaci ba ce da laqitum fi'atan fasburu fasbutu sai ce wazkurullaha kafira!" Ɗaukun haɗu da rindina kuna yaƙi da su fasbutu ku tsaya kada ku cika wandan ku da iska kada ku gudu kuma sai Allah ya ce wazkurullaha kafira!" kuma ku ambaci Allah da yawa shi ana son ka saba wa harshenka da bakinka da ambatan Allah saboda ni baka san a yadda a lokacin a yaushe mutuwa za ta zo ba idan bakinka harshenka ya saba da ambatan Allah an mutuwa ta zo sai ka cika da kalmar shahara da ambatan Allah amma bakinka ya saba da ashar da kayi motsi ashar za ka yi in kiyashi ya cije ka kai ashar in sauro ya cije ka kai ashar ka ji magana mai daɗi ka gundumo ashar ka ji marar daɗi ka gunduma ashar sai mutuwa ta zo sai mai sai a mutu ana ashar da yawa irin wannan wato sun samu mummunan makoma an yi ƙarshe mummunan makoma saboda an saba wa harshe da maganganun banza mutuwa ta zo ake ta maganganun banza ana ashariya ana maganganun wani ma yana irin maganganun da yake yi a wurin karta da irinsu ya cika ainihin ya jefa kati ya busa ashar ya yi duk irin zagin da zai da mutuwar ta zo irin wannan ya cika da shi da irin wannan kaga cika ta yi muni amma idan ka saba wa harshen ka, da al'azkaru da ambatan Allah ita mutuwa ba ka san yadda za ta kasance ba a wani lokaci za ta zo kana tsaye ko kana zaune da lafiya ko ba lafiya kana tafi ko kana kwance ko kana ina idan azkaru bakin ya saba kaga sai a cika da azkaru sai a cika da kalmar shahada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ƙarshen maganarsa a duniya la ilaha illallah ya ce to ya shiga aljanna inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ashe yawaita azgar wani abu ne da ubangiji yake so wani abu ne da ubangiji yake umartar bayansa na gargaru kaga cikin waɗannan ayoyi da muka karanta sai muka fahimci abu na farko ka wa'aztu da waninka ta ina muka fahimci ka wa'aztu da waninka ko babu wannan cikin wato waɗannan ayoyi kai mutum kai ɗan adam wa'aztu da waninka da ka gani a wajen waninka ya zame maka wa'azi daya kenan annabi zakariya ya ga wani abu amma dai na alheri ne ya gani to ko da alheri ko ba na alheri ba ka wa'azu da walinka, ma'ana abin da ya faru ga walinka. Inna alkhairi ne zabe maka wa'azi ka kamanta inna na sharri ne zabe maka wa'azi ka kauce kaga wa'azuwa da wani ai shi annabi zakariya karama ya gani tana na maryam wacce Allah ya mata an aiko mata da kayan marmari da gidan aljanna ce to wanda ya aiko da wannan in na roƙi da ma zai aiko min da shi kaga ya asu da wani ya kuma amfana ko bai amfana ba ma'ana a asuwa da wani kai da ka asu kai zaka amfana in kyakkyawan hali ne ka asu da shi ko mummuna kai da ka asu kai kake amfana in kyakkyawan hali ne ka asu da shi ka kamanta ka amfana in mummunan hali ne ka gani ka kauce kaga ka amfana sannan muka fahimci wato mutum ya addu'a wato a cikin sirri a cikin ƙastar da kai kuma a cikin sirri wato lokacin da ba wanda ya san yana yi wannan addu'a ta fi kusa daga karkuwa wajen Ubangiji, musamman a cikin sallah ko na bulbulin dare ko sandolin farilla mutum ya yi addu'a wato a cikin sirri wato tana da fa'ida ita ce umarnin ubangiji subhanahu ta'ala a sura ta bakwai suratul a'raf aya ta ɗari biyu da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika cikin zuciyarka cikin ranka ba ka tafi a titi kana kwallawa wa Allah kira ba kamar kana kwalla wa mai yi maka kiwon awaki kira ko kada kira a afi nafsika tadarru'an kana kaskantar da kai kana jin kai ba kowa ne kai bawa ne gajiyayye wanda in ba Allah da kake kira ɗinnan ba cikin kaskan da kai da bawa da neman falala da bukata gare shi cewa ya maka kaza kai ba kowa bane kai ba kai suka yi wa kanka komai ba fadarru'ar wa khifatan kana kuma mai kaskan da kai kai da rage miliya da kuma wato jin tsoron ubangiji da ganin kwarjininsa wa dunan jahri ba tare da ka kwalla kira ba ka kwalla wa Allah kira ka yi masa kiran mafarauta ka ce Allahu ka kwalla kira a'a khifatan cikin nutsuwa cikin lara'a cikin ɗasɗar da kai ka san wanda kake kira ba kurma ba ne ba bebe ba ne ya ce wa'i za su alaka ibadi anni sai ce mai fa'in ne ƙaribun. bai ce da manzansa ƙul'in ne ƙaribun ba a samu tazara kamar yadda sauran tambayoyi suka gabata wa ya sa'alu daga anil khamri ƙul'in ma ismun kabirun ahillati قل هي مواقيت للناس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو yace amma wa idza sa'alaka ibadi bai ce qul inni qaribun ba dan Allah ya nuna maka kusacin sa da kai cewa sai yace fa inni qaribun shi yasa Allah ya kira kansa yace qul huwallahu ahad sai yace Allahu samad Allah da ake dosa da bukata kai tsaye yanzu kana da bukata wajen sarki ko gwamna ko shugaban kasa sai ka nemi security ka nemi waye ka nemi waye ka nemi sartare ka nemi magatakarda ka nemi wane da wane a yi maka alfarma sannan a kai ka amma shi Allah Allahu samad ne babu wani a fadarsa wanda zai tokare kai hana ka shiga ka kai bukatar kai tsaye dan ya kira kansa Allahu samad ma'ana al-maqsud bil hawa'ij kenan wanda ake tinkara kai tsaye da bukatu duk wani wanda zaka tinkara kai tsaye a duniya ba Allah ba da Allah kana neman makusacin sa dan Allah ayi min kaza ina son gawa da dan kaza ko dan inji kaza amma shi Allah Allahu samadu ne Ƙofarsa sa abu da take sai ce ka tinkare shi da bukata da haka annabi zakariya da ya tashi ta ina yabo wace hanya yabi eh ga wani ya gabansa da na maryam ga kuma karama ya gani amma shi ma sai ya tafi ya buga kofar allah ɗai tsaye eh mai zo ya tsaya ba ya ce to yanzu ke za ki mai iso sai ga ubangijin da ya bata wannan kofar ba a bude take sai kai ne yanzu ka tsaya kana rara gefe kana wani kaza kaza kaza da sauransu ai kaga ka kwana a ciki kenan don haka ka doshi Allah kai tsaye ta wa khifatan wa dun al-jahr min ba tare da ka daga murya ba kuma ka roki Allah bil ghuduwi wal asal safe da yamma ka roki Allah da yammaci ka roƙe shi da daddare ko basta ko yaushe abu da take ba ce ofis ɗin Allah yanzu an rufe sai lokaci kaza ba ko yau juma'a ce ba duti ko a ko yaushe ma ka kai bayin ɗinka koyaushe ka kai takaddarka bil quduwi wal asad safa da barece sai Allah ya ce wala takun al ghafilina kada ka zama cikin rafkanannu in baka zama mai irin wannan sifa ba ka shiga cikin rafkanannu kenan sannan muka ga abu na uku iblis zai iya fadawa cikin zuciyar hatta bayan Allah ya saka musu wani abu na kaidi da wasu wasi sannan muka ga cewa abu na hudu wato roƙon ɗan salihi na gari sannan muka fahimci karamar da Allah yake wa waliyansa gaba ɗaya kowa da kowa shine ya ansa musu addu'a da biya musu bukata don sun san shi suka kai buƙatar zuwa gare shi kuma ya ansa ya biya musu bukata lokaci ya yi to sai mu tsaya a nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala

ya masa dukkan bukatun sana da shi da ke shi ga da kuma baki daya haka a fara rahama da wato rahama da yi da rahama ta zidin wanda wasu ci ana da fannin da fannin sun yi rashin mata dukkan ma'aikacin wato sai da kuma wato da fadi wacce ana yi wa zama ranar amma ina a kayan da